وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين باهك أشيغ من كراتم التافم البداية في أصول الفقه نوحيد عبد السلام بالي زام تاشي إن شاء الله تعالى أشافينا تقوس أقرقشن بابي نبيه da yake magana akan al-ahkamul wada'iyya za mu tashi a kan babiɗi na biyar ya ce abbabiɗul ko? abin da ke tattare maka bayanai da yawa na biyar a ilimin usulul fiqh shine ash-shartul ju'li wajibut tanfir sharadin da bayi suka sanya shi ko suka samar da shi wajibi ne a zartar da shi malam khalid nassan shar'iyya matuƙar dai bai saba da wani gundarin dalili na shari'a ba abinda malamai suke cewa sharaɗi ya kasu gida biyu ta ɓangaren wanda ya sashi in an yi duba da waye ya sa sharaɗin yana kasuwa gida biyu akwai sharaɗi na shari'a bisa da aka ce shari'a ce ta sharɗanta shi akwai sharaɗi wanda ake cewa ju'uli shine wannan da muke ciki shine wanda bayi suka sashi a tsakan kuka zo ka sharɗanta in dai aka zo hanya tana da ɓarya hudu ta yi mahaɗa a tsakiya to kada wanda ya fara wucewa sai na ɓangaren dama ya wuce sannan mai bi masa sannan mai bi masa sannan mai bi masa kamar da ake a bada hannu in aka zo jashin ko alƙur'ani aka faɗa ka a hadisi mutane da suka haɗu suka sa kan su cewa an yi haka shi ne rayuwar tsari zai tafi to sharaɗin da aka samar da shi a kankanin bayi wajibi ne a zartace shi in dai bai ci karo da wani gundarin nan na shari'a shi matsalarsa ya karo da shari'a sai ce ba za a yi shi amma in bai karo da shari'a ba shari'a ta yadda a yi shi al-muslimuna ala shurutihim musulmi na tafi da al'amuransu a kan sharaɗin da suka zartar wa junansu musulunci ya yarda da an fahimci bayanin to so da haka sharaɗi iri biyu in an yi duba da waɗanda suka sa sharaɗin in shari'a ce ta sa ta ce a sharɗin shar'i in bayi ne suka sa a tsakanin su ce a sharɗin ju'uli yanzu an gane wannan to shi ne sai malai yake cewa a sharɗul ju'udi duk sharaɗin da bayi suka haɗu suka sa shi a tsakaninsu wajibin tamfi wajibi ne a aiwatar da shi a zartar da shi a aiki da shi malam yu khalid nasan shari'a shar'iyya matukar bai saba da wani gundarin dalili na shari'a shi matsalarsa ya ci karo da shari'a in ya ci karo da nasu na shari'a to ba za a yi shi ba amma in bai cikar da zarci na shari'a ba to lalle ne a yi shi to in ka wannan abubuwa da yawa za su fito fili gare ka mutum ba zai zo yana maka misali yanzu ai kamar abin da ya shafi ba da hannu ne a ce idan ja ta tsaya kowa ya tsaya idan kuma ruwan tsorawa ka shirya za ka tafi in ka ga wato ainihin kore ka ruga a guje ka tafi ba za ka zo kana cewa wannan ai dagutanci ne ba a yahudanci ne ba yahudin da suka suka mana tsari ne da za a samar a bayi in ba haka ba sai abubuwa su zama barakada nace sai na wuce kace sai ka wuce muka zo muka shirko turko, kai baka wuce ba ni ban wuce ba me kenan gari yawa an fahimta da shari'a ta yarda mu sa wani tsarin da zai tafiyar mana da al'amuran mu ta samu sauƙin tafiyar da su in kuma aka sa dole ka ba za ku zo ka ce a ah, to Allah ne ya dora mu manzo ne ya dora mu wannan abu a rasa dangajin ku ne duk na zan wuce ya da ta kama ni a to ka zama dan maragara za ka fahimta al'amura ke an fahimta ice azabi tsari abin da ke tattara maka bayanai na shida a ƙarƙashin wannan ilimi na usulul fiqh ice al-mali'u abin da ke hana abuwar wani abu shi ne mani ga abu an ce ka yi sai wani abu ya zo hana yin su to wani shi ake cewa mani to sai faɗi fassarar da malamai na usuli suke wa mani suka ce ma yalzamu min wujudihi al'adam shi shine abin da samuwarsa ke tilasta rashin wani in dai ya samu to ya zama dole a rasa wani abu wala yalzam min adamihi wujudun amma bai zama dole aka same shi sai an samu wani abu wala adam ko baya tilasta a rasa shi ba shi ɗinsa wani abu yana kama da zaurance-zaurance haka to amma da an zo maka da abin a misalanci da bayani sai ka fahimce shi misali mani'i shine abin da yake wajabta rasa wani hukunci sakamakon samuwarsa duk abin da samuwarsa ta hana aiwatuwar wani hukunci shi ake cewa mani Allah ya hukunta mana yin sallah ko ya dora mana yin sallah wa aqimus salah ku tsaye da sallah mazan ku da matan ku sai haila ta samu mace ko tana sallah idan tana da haila ba ta to in je aka samu haila a mace to za a rasa sallah haila mani uci an fahimta hukuncin kuma ita ce sallar da aka ce ai to duk abin da in ya samu yake wajabta rasar da wani hukunci shi ake cewa mani ne sai yake cewa ma yalzamu min wujudihi hil'adar shi ne abin da samuwarsa ke tilasta rasa wani samuwa haila ta tilasta rasa sallah yanzu an gane wannan iyanan gaba wala yalzam min adamihi wujud amma baya tilasta an rasa shi kuma sai an samu wani hukunci kuma ma'ana ba za a ce ne dan ba haila dan ba haila dole sai an samu sallah ba za ta iya zama ba ta haila amma ba lokacin yin sallah ba ne sai zama ta ta yi harkar an fahimta to shine cewa wala yalzam min adamihi wujub amma baya tilasta in ba shi sai an samu hukunci ko baya tilasta dan ba haila kuma ce sai kai ta sallah ai sallah ba ita ake ta tayi ko da shi an fahimta ko tana da lokaci saboda haka in aka samu haila za a sallah amma baya nuna kuma aka rasa haila sai lalle an samu sallah yanzu ana gane bayanin wala adam ce ko ba nan lalle ba ba haila ba ko shi sai arka haila dole to wannan shi ake cewa mani a shari'a idan ka ji malaman usulul fiqh sun ce mani to wani abu da yake zuwa ya hana aiwatuwar wani hukunci amma baya nuna kuma lalle in ba shi sai an samu wannan hukunci ko sai lalle an rasa shi abin da yake hana hukunci to shi ne yake cewa wannan wani abu ne da yake tattare maka abubuwa da yawa a su a iya samun mani a ibada a iya samun mani a mu'amala an gane ma'ana yana shiga gurare daban-daban yanzu misali rashin lafiya ai ba haila ba ce ko haila ba rashin lafiya ba ce saboda haka sai mutum aka ce masa lalle ya aji kutuba alaikum siyam sai rashin lafiya ta same shi ko sai aka ce to kai ba kai yin azumi rashin lafiya sa mece ce mane ce ta hana shi yin azumi kaga kan mun faɗi mane a sallah nan mun faɗi mane a azumi a iya samun mane a cinikayya ko mane a auratayya ko wani abin da ya kamata haka to shi ka yake da kai abdabi ustadi abin da ke tattare ma abubuwa da yawa na shida ma'ana ina zuwa gurare daban-daban daban-daban shi ne amfanin ka san wannan an baka wani ki ne mabuɗi ne in ka shiga gurare daban-daban za ka gane ne ma ne a sallah ne ma ne a azumi ne ma ne a zakka ne ma ne an gane to haka sai ce abdabi ustadi sabi kan abin da ke tattare ma hukunce hukunce da yawa na bakwai a sahi lafiyayyen abu ingantaccen abu abin da ke ingantaccen hukunci lafiyayyen hukunci to na hukunci ne ake ce masa ingantacce a gurin malamin usulul fiqh suka ce al-mustawfi li shuruti duk hukuncin da ya cika sharaɗansa wa arkani ya cika rukunansa wa tarattaba alaihi atharuhu abubuwan da suke biyo bayan tabbatar rukunai da sharaɗai suka biyo baya amfanuwar da ake samu ta bayyana wa bari a simma kuma gundarin wanda ya aiwatar ransa ko gangar jikinsa ta kubuta daga faɗa laifi to shi ake cewa as misali mutum sai ya sallah ya yi da ruku'unta da sujjadarta da zaman tahiyarta da duk abin da ake nema kuma bai yi ta ba sai da ya samar da tsarki sai da ya rufe tsaraicinsa an gane ko sai da ya fuskanci alƙibla abubuwan duk da aka ce sharaɗi ne sai da ya samar da sai da lokacin ta iya yi ko saboda haka to ya samar da sallah tare da tabbatuwar shari'anta an ce ba a yi tsirara ta dama da tsirar shari'i su an fuskanci alƙibla ya fuskanta an gane shari'i sai lokacin ya yi da ya bashi da lokacin sai ya zama da tsarki sai da ya tsarki to sallarsa ta zama sahiha an gane ta samu tambarin siha saboda sharaɗan da ake bukata a samu da rukunai su sun samu to irin wannan sana ita ce ya tarattabu alaiha asaru siha amfanin ingantuwar ta suke bayyana a tare da ita sai ce sallarka an karba karbarta shine afa na cewa ta inganta an fahimta ko ta isar maka ba mai cewa sai ka sake yin aza ta kade kai ta riga ta yi to shine wa bari at bihi simma ya zama gundarin ka ya kubuta daga akama ka daga laifin baka sallah ba ko daga ashe sai ka sake an fahimta to shine ake cewa as-sahih ma'ana as hukuncin da yake samun tambarin inganci a shari'a a bisa bayanin malaman usul fiqh al-mustawfi li shuruti shine dukkan aiki ko dukkan hukuncin da sharaɗansa suka cika ya cika sharaɗansa wa arkani rukunansa ma suka cika wa tarattaba alaihi atharuhu abubuwan da suke biyo bayan tabbatar rukunai da sharaɗai su ma suka biyo baya aka ce an karɓa nauyi ya sauka da kanka da kai an fahimta wa bari a tsihe simma kuma ya kubata daga a kama shi da laifin bai ba ko daga a ce su ya saki to wannan shi ake cewa as to in ka san wannan za ka iya samun sallah ingantacciya azumi ingantacce zakka ingantacciya an gane hajji ingantacciya ko ingantacce an gane to haka duk ibada sadaka ingantacciya sai ta cika sharɗanta ta cika rukunanta sallah ingantacciya ita cika sharɗanta ta cika rukunanta ko za iya samun sakayya cewa Allah ma zai bada lada saboda an yi yadda ice ba mai cewa ba kai saboda ka riga ka yi mu shaida ne mun ga ka yi kuma ka irin yadda ake an fahimta to wannan shi ake cewa as sahi ko kan sun ce as-sihha hukuncin inganci akan ibada ko kuma wani abu da ake aiwatarwa na aiki sai ce الضابط الثاني abin da ke tattare maka bayanai masu ɗimbin yawa na takwas alfasit ɓatacciyar ibada ko ɓataccen aiki ko ɓataccen hukunci an gane to me ake nufi da alfasit idan malaman usul fiqh sun faɗa yace ma da rukunan min arkani shine aikin da ya rasa wani rukuni daga cikin rukunansa aw shartan min shurutihi ko ya rasa sharadi daga cikin sharadansa kishiyar wancan shi da muka fito kana yin sallah ba ruku sai salatu ka fasida sallah ka batacciya ce ba ta samu tambarin inganci ba kana yin sallar ka zigidin da ta ina baka da sallah an ta arata shar'i sharadi musamman ya zama ba wai rashin iko bane da gare ka kana da ikon da kace kai yau yau kai ba da kaya za ka yi sallah baka da sallah an gane ko sai dai magana ka zama mai asibiti da kai to shi ake cewa fasit duk ibadar da wato ainihin ta rasa rukuni ko ta rasa sharaɗi aw wujida mani'un min sihhati ko aka samu wani abu da ke iya hana ya inganta an samar da shi da sharaɗansa da rukunansa amma an samu abin da yake hana ya inganta kamar misalin da muka bayar a sallah na mai haila sai ta zama tana haila ta ce kai a ce mutum yana dan yana hala ba zai sallah ba sai ta sallar ta da rukunan ta duka sai da ta sa ta je ta wanke gaban ta ta yi abin amma ba ta isa ta tsarkaka ba tunda jinin na zubo an gane wannan haila ta zama ne ko sauran sharɗan duk sun samu ba za ta zama mai tsarki ba sai ba haila ba ta isa ba wannan haila ta zama ne ga sallar ta zama ingantacce sai ta zama fashi da sallar an fahimta ko ko ko mutumin da ta kuwa mutumin da ya je ita bai fiya to ai dai duk watannin na Allah ne kuma shi yace ai haji Na ban samu zuwa a lokacin sotan zulhijja ba kuma ne yanzu na samu zuwa a rabiul awal bari jiyan masa hajjin an gane ku to wannan abun ko kuma ka zo ka je aikin hajji a lokacin to wannan shi zai mu an rasa ne sharaɗi sharaɗi sai a cikin watannin hajji za ka sannan za ta maka to aka zo aka ce to an je kun je wajen da za a aikin hajji ga ku a cikin tsakiyar inda za a yi aikin hajji amma wuta ta kama ta ki mutuwa har kwanaki aikin hajji suka kare ba a shawo kan wutar ba zamin za ku je ku zama ku aikin ku ba da ba ai ba za ta yi ba ko kun ga mani ne gashi tashar inda ake so ku cika kun cika kun zo garin ko kun sa ihram kun yi labbaika kun yi kaza kaza amma ga gurin ba zai shigo ba a je ai ibadar da ake a gurin an samu mani an fahimta to kamar irin waɗannan abu to aka samu irin wannan zai hana ka to sai bayan da aka iya ta ce wannan ibadar mahaddata a bana sai dai Allah ya kama shekara mai zuwa ku zo ba bana dai ba a samu hajji sai ladar niyya ko yau abadu tasi abinda ke tattare maka hukunce hukunce da yawa na tara karkashin ilimin usulul fiqh al-fasid huwa al-batil idan malaman usulu suka ce abu batacce ne shi suke cewa dai al rusashe. da ɓatacce da rusashe da abu guda musamman a gurin jimurin malamai ba sa raba batin da fasid hanafiya ne suke cewa su fasid daban batin daban amma jimurin suna tafi kan shi da abu guda illa fil hajj sai dai a hajj wani ka da kuma aure ana iya samun bambanci a misali aka zo aka ɗaura mace aure amma ba a gaya kowa ba ba shaidu an sami mai so da mai bayarwa su kana son ta yanzu ya eh, shi ina son ta ta ce kuma ka gane ce eh, ai shi sa ma na zo gurin ka to na ɗaura maka kamata ku tafi a ah, a ah, ƙara masa ya za a zo ana magana wancan matan wane ce amma ba wanda ya sani ko to wannan rashin shaidun ba zai sa a ce idan wannan mijin ya ja biya bukatar sha'awa da ita ya samu ɗa ka ce ba ɗansa ba ne ko ka ce ba za a ba ta sadaki ba inda ba shaidu ta ci sadaki aka yi da rai an samu tarattu ba a yadda aka ce ba an samu rashin sharaɗi na wannan shaidun ko amma rashin su ba zai sa a ce ba za a iya wasu abubuwa da suke biyo bayan ingantacciyar ibada ba su biyo bayan wannan auren ba za a ce eh za ta yi masa ita ni sake ta an fahimta za a ce ɗana ɗanasa ne sai ma gaje shi an fahimta a sai ya ba ta sadaki tunda ai ya biya bukatar sha'awa da ita to duk waɗannan kaga asar suna ta biyo baya amma kuma ba a cika sharɗi ba a wajen nan to ana samu a ibadar aure haka ta faru kaga fasu din a haka amma shari'a ta nuna cewa ba zai lalata ba za a ƙi la'akari da asar din za su biyo baya ana samun irin wani haka a aikin hajji a ce ai duk wanda yake aikin hajji to ba shi ba farauta an haramta masa yin farauta har ke nana nufin wanda iya farauta a cikin aikin hajji ya zo da abin da zai lalata masa aiki saboda an hana shi kuma ya yi abin da aka ya ka cewa to a aikin hajji an ce haka ta faru in kai farauta abin da girman su kamar barewa ya kai akuya to in ka ba da akuya hajjin ka ta yi ka ai dai ka farauta eh. an gama ai da ma ta ka ka farauta ko za ka ci ko ba za ka ci ba ko eh, kan ma ka taimaka ne to sai ka zo kai to nan ba za ka ce aikin hajjin ta rubuce ba kan gane to a ce in ka ba da akuya ya zama fansar wannan abu a aka ce ta kuskura ka aske gashin kanka lokacin aske yanzu sai ka aske ka ce to za ka yi fidiya ka yanka dabba shi ke nan aikin sa yi to ana samun a irin ibadar aikin haji a irin harkar aure irin wannan iratsu da ba ai ba ai ba kai baka sani inda jahilci ka jahilci to kuma ibadar karama irin wannan ta aikin haji ai da ma tsara addinin mutunci baka ibada baka san da zaka yi an fahimta ko shi yasa ma duk wanda ba su taɓa taɓa zuwa aikin hajji ba ake wannan bitar da ake za mu ka tura kaza ga kaza ga abin da ba a so kai ga abin da ake so kai kuma ana tsakar aikin hajji ma an je guri ana faɗa amma duk da haka sai ka da masu irin wannan haka to wanda aka je suka yi yi aka ci da shi aka ce na abokin tafiya ka ce wallah tunda muka ji ɗakin nan da ake zagayawa ba mu sake haɗuwa da shi ba ya faɗi ka'awan ma ya ce dawafin ma ka zama wannan zai maka da tari a aka kashe gona haka ba kaga duhun ya ta zuwa. da mutumin da an hau lufta da shi an je ɗakinsu. kowa an sauke shi an zo za a bar gidan kowa ya ɗebo kayansa ya gagara koma ɗakin an je da lifta an ce lifta ta buɗe an ce fito mu je ɗakin ya ce shi ba ta nan za ta buɗe in ta buɗe ta can ne daidai ɗakin su ita kuma lifta ta guri ɗaya take buɗe ko da shi to ka gama irin wannan juyawar kwakwalwa ya za ka nishi dole sai da samu shi a daidai gurin ibada ka ce nan kaza ake kakkai kaza an ba sai da mai ido akwai sai dai wanda zai ce da shi kaza za a daidai gurin ayi abu kuma ka abu shi wani abu na bari wanda jahilci ya kai ya kawo cikin al'umma to wannan shi ne abin da ya shafi ƙarashin al'ahakamun iya. waɗannan abubuwa a ilimin usulun sanin shi ne zai sa karka in ana magana na hukunci hukunci za a rika magana da kai kana fahimtar shi kare da ya ce wannan fasidu da yake ba wannan da fi shi ma ne za ka fahimci mai ma ne za ka fahimci mai fasid an gane da an ce hara sahih ko sahihu da ba to za ka fahimci malaman su da sun ce sahi ma'ana ibada ta samu tambarin karba sharaɗanta sun cika hukunanta sun samu za a iya samun sakayyar an yi abin da ake to shi ne abin da wannan ilimin na wato ainihin usul da ke ike kowa a ƙarƙashin wannan babu na alhakamun wata iya eh, abdalu ilkanis abin da ke tattare maka bayanai masu ɗimbin yawa na biyar shine ce a sharɗul ju'uli sharaɗin da bayi suka haɗu suka sa wa kansu wajibin tamfis wajibi ne a aiwatar da shi kada a ƙin aiki da shi malar wa khalif nassan shari'a matuƙar ta bai saba da wani gundarin nasi na shari'a bai cikar da ƙur'ani bai cikar da hadisi kaɗan makara ne to shi ne muka magana cewar kamar abin da ya shafi mu haɗu a tsakankaninmu mu ce to dan garin mu ya tsafta dan abubuwan mu su daidaita duk asabar ɗin karshen wata kowa zai tsaya share gidansa da kofar gidansa kuma a fito da kwatar gaba daya daya biya a kai tafi lillahi zuwa asuba za ka zo ka ce ah, to Allah ne ya dora mu manzon a kamun hadisin da yake shi na shararan asabar ba za ka wannan wani sharadi ne muka shaɗanta wa kanmu don abin da za mu samu tsari a tsakaninmu ko mu samu ingantar lafiyar jikinmu sannan mu samu kuma tsaftar area da muke rayuwa da za ka sha wani sharɗin ba a cikin alkur'ani ba a cikin hadisi ba ne ba sai ka ce ya ci karo da aya ko hadisi sai mutu da ka eh to ana kana damar ka tsirin wannan din ina ga maka mu yanzu in muka haɗu muka wannan ko shugaban ƙasa bai ce ba ko gwamna bai ce ba mu muka kayan ai dai shine dai da udi din bayi ne suka sa ba ba shari'a ce ta ta ginda shi ka gane duk zai karɓa ko a ce shugaba ne ya zo ya ce ku yi shi yasa muku dai a ku ne da ku da shi ko kuma iko iku ku haɗu kuka sa wa kanku kamar misali da na bayana na traffic light ko kuma ce ya rika tsaye da mai ba da hannu ya tsaye da nan ya ba nan ya tsaye da nan ya ba nan sharaɗi da in ka zo ina tsaye da kai ka tsaya lallai ne ya shaɗanta wa kanmu ba ka maka ce an kama a yadda ce ina tsaye da kai ka tsaya ko hadisi wannan sharaɗi ne da muka sa a tsakankaninmu don tsari idori don al'amuran mu su daidaita don komai namu ya tafi daidai to wajibi ne ka aiwatar da irin wannan sharadin mutum bai ci karo da gundarin nassin alqur'ani ko hadisi ka gane su ba na tara eh na takwas da tara bambancin su abinda yake so ya nuna maka shi na farkon ya maka bayanin me fashi ko shine duk ibadar da ta rasa rukunai ko wani rukuni daga cikin rukunanta ko ta rasa wani sharadi daga ta, ko aka samu wani abu da yake hana ingantuwarta shi ne bayanin da ya maka na fasid a na tara kuma sai ce da kai da fasid da batil abu ɗaya ne ya ƙare ka da bayanin albatil kenan yanzu kuma ice da kai yadda ya fassara maka alfasid ka ɗauko fassarar sa ka wa albaqi kaga da da bai ga maka haka ba ba lalle ka fahimci haka sannan sai ki da kai kuma har wa yau da fasid da batil dinnan abu ɗaya ne sai dai suna zama ba abu ɗaya ba a cikin wato hajji da kuma mas'ala aure a iya samu abin da da shi fasid ne amma bai lalata auren duka ba a cikin harkar aure rashin sharaɗin shaidu ka gane fasid ne ina ɓata aure kai ba shaidu an gane amma bai kai a ce ya rusa duk abin da yake cikin auren ba yawwa yawwa rusa ka fahimta su da haka za a iya cewa wannan abin fasil ne amma kuma lalle zama batin ba ya rusa abin ya kau da shi ba ana samun irin wannan lokaci yanzu ka fahimci ice ne yawwa idan babu su misali idan ya bace shi ne a nake ga maka dan an shi ma shi ma ya barci maka togacin yace ana samu a harka aure an zo an yi ba shedo to daga baya ba za a zuwa ce to tunda ba shedo ba dan da suka haifa ba dan sa bane a kwato shi a kashe gidan marayu ba za a zuwa ce a yanzu da yace ya sake ta ba za ta yi idda ba ko da ya mutu ba za a ce ba za ta yi takaba ba ka gane ya da za a yi waɗannan sai da zuwa mutane gaba shi to ko wane sun bai kuskure wane ya ba wani aure kaza kaza ku zo a ɗan ya muku za a iya gyaran abu kuma aure ya dore ci gaba an fahimta to shi ne ke maganar irin wannan har kuma kai maganar a aikin hajji ya ga abu ya faru a ce kai amma kuma ya faruwa kuma hajji ta zama ta zama a cikin kai kaza an yi gyara an fahimta amma in ka riga kai sallar ka ba ruku'u magana a ce wai ka riga ka idar kuma za ce wai a ji a ɗauko kuma a saka a ce ai ba zai ba to shi ne ake gama irin waɗannan wasu lokutan ana samu amma sauran ibadun in ka aka ce fasil ne ko batil to fa batil din ne fasil din ka fahimci ba alfahari hmm. wato amfanin da ake samu daga ingantuwar ibada suka biyo baya yawwa ai in kai sallar da ta cika rukunanta ta cika sharaɗanta daga cikin amfanin da kake samu ba mai da kai sai ka zo ka kuma yi ka sannan daga cikin amfanin da ake samu Allah zai baka ladan abin da ka gane daga cikin amfani da ake samu za ka samu tsohon zuciya za ta hana ka miyagun ayyuka inda salatu don hari ba sha'i to kayi irin wacce suke hana ba sha kayi irin wacce suke hana munka wannan asar ne ya tartabu lafi sihatiha an gane amfanin da kake samu za a ci na farko ta isar maka ma'ana ka ku bace daga akaba ka da ne ba baka ba ka ku bace daga akaba ka ce sai ka sake shi ne wa bari a cikin azirma a asar kuma an karba za a ba salada da yawwa na sa ka wato ainihin ku bace da albasha da mun kari ta da cikin su shi ne akwai yiwuwar ba

shi ne da shi abin da yake mata shi kenan haka to a cikin sunan da mace kuma ake kuma ake mutu haka ba ta sallah to me me matsayin ta sai ka dawo da baya da tabbayar da kake saboda waɗannan dabba su tashi haka ne sai ta bada yau Allah sai ta bata kowane ruwa je abu da yake mai zafa ne haka shi saba ya sai da kai ce sai mu ba ta zuwa ruwa sai mu ba ta zuwa kuma a tabbatar da ba a nan kai na mu koyi ita ba to shin dai abin da yake so kuma sai mata sallah tun wata da hiji ranar afa da gudun tsakiwa ta so ko ta yi ma wani kawai a ta yara kana ta kuku da tsarin da ta shekara takwas ko goma ta mutu da aure sai hannun da ya sa da bar gidan mijinta eh. shi ne yadda ya kai sai ci nan ci nan dai sai da alama sai zaki zai ta da mata wata fata wanda ce maka mata da magani da sai suke kan kanta wannan sai ya dalla haka mai haka shi ne yake wannan tabbata da kamar da Allah yake ga mai yake da kuma shi ko mutane sai ko sai ta musa ka bata Allah ko ne sai ka sai ba take ma hada da mutum take yi da take ilimu ba ta da misali to alakalli malamin da kai kamar ba Allah yake kuma sai ke faɗa mata da dubula da mahusiya ne sai mai yana kafin kafin kenan idan su su na mamuna yanka kafin sai ki ko ba da mu na mata ki ta zauna a lokacin da gurin za ta zauna ya ta ce bai da sarki eh bai bai da musamman a garkuwa ma ba ta san sai da ka a lallan mai da aka rike mata buso ana zuwa mata faransa saboda a lokacin ita a lokacin take ce ki kallon mu garba shi ka Allah ya ci shi da yake yi da amma su kuma biya kuma ba tsaye a cikin ba ta abuwa to dama abin da abin yi a nan shine samo kanta in kace wanda yake cikin halin rudani da kudima sai yayi ibada ka bai samar da ibada ne sai in shi ita ya kamata a samar ita kanta rayuwarta ta samu za a dake mata da hukunci aka samu masanin kudaden lafi ya rayu mata a yau a yi gobe a yi shi a jera kama sati an za ka kusan kullum ana samun rakuwa na abu da matsalar sannan kuma waɗanda suke wasu majibinta na in ma wanda ya mutu ya kura ya yi ya tafi to a mai da karatun suwan bakar abin ji a gidan da ta ko da ita bata sa ba ko ana tunanin ba ta sa ba saboda matsalar da ita ciki da ita ba ta ba ta sa ba to wani wanda yake gidan ya sa yadda ba ya ta iya tana cikin gidan sosai wani zai kore su daga zaman tare da ita idan har Allah ya sa suna dawowa daidai suna gida to duk abin da aka ba ta za ta dace da ta dau abu ta ce ruwa ta ce ba mu tsarki wanda ta kin zuga mai tsarki nan da na aji shi sa ma da ma na rike shirab shi sa ma kaza kaza dauki ki da wannan ne butan mai tsarki ce ruwan ma mai tsarki ne sai na aje ne idan kada lala ya sa da fiya ki ga da duba nan mai tsarki ne da tsarki take su duk tsakar duma sai su yana yin lahudin ba yi suna yi ba shi sai ke yi yi suna shi ta kuma ba ba ba su shi ba su ba ba su ba su a in dai aka dimance rukun za su samu shi da su da Allah sai zo Allah da ba ta yi ba wannan wani abu ne wanda yake cikin halin imauta da hauka idan ya zama mata haukan shaidan sun fitar da ita daga hayyaci ba za ta san da bai ci ta sa zai ta ce ta maka azar raka ta ko ce biyu ko ce uku ka ce bata shiga bata ce ta ce ka ga za ka da mai